Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirin da muka sabaka muku daga nan Radio Hausa VOH. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da bayan labaran duniya kamar da aka saba akwai mu dauke da shirye-shiryen da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau sai kuma muryoyin ku masu saurare daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na mu koyi harshen faransanci sai kuma Afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jirin shiryen namu na wannan safiyar. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe.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 a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12.20 zuwa sha 12.50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato da minti ashirin zuwa da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz sittin.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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokacin. to jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan an fara da shan labaran duniya Labarun duniya mai karantawa suwanti da farko muhimman kanunsu. shugabannin kungiyoyin fararen hula sun jaddada yin kira kan neman janyewar sojojin faransa daga kasar burkina faso shugaban ofishin bangaren siyasa na kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ya ce ba za su zuba ido ana ci gaba da murkushe al'ummar falasdino a gidajen yari ba rahotanni sun sanar da kubutar da bakin haure 237 daga halaka a gabar tekun libya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugabannin kungiyoyin fararen hula sun jaddada yin kira kan neman janyewar sojojin faransa daga burkina faso shafin africa news ya watsa rahoton cewa bayan da mali ta tilasta wa sojojin faransa ficewa daga kasarta a shekarar da ta gabata makwabciyarta burkina faso ta bi sahun wannan mataki a wannan mako inda ta nemi faransa da ta kwashe sojojinta daga cikin kasar nan da wata guda shugabannin kungiyoyin fararen hula sun jago jagoranci gudanar da zanga-zanga da tarukan gangamin jama'a suna jaddada buƙatar neman ƙasar faransa ta kwashe sojojinta daga cikin ƙasarsu al'ummar burkina faso da ta fito zanga-zangar ta yi ta rera taken neman ficewar sojojin faransa da suke shiyar arewa maso gabashin wagadugu fadar mulkin ƙasar daga ƙasarsu kuma suna zargin faransa da cewa babu wata gagarumar rawa da sojojinta suke takawa wajen taimakawa ƙasarsu a fagen yaƙi da ayyukan ta'addanci rahotanni sun sanar da kubutar da bakin haure 237 daga halaka a gabar tekun libya shafin afirka news ya habarta cewa kungiyar likitoci mai ba da agajin gaggawa ta doctors without borders ta sanar da ceto bakin haure da yawansu ya kai 237 daga halaka a gabar tekun kasar libya a kwanaki biyu da suka gabata kungiyar tana cewa jirgin ruwan joe barrett emirates ya ci karo da wasu kwale-kwalen roba cike da cunkoson bakin haure da suke kokarin tafiya turai ta ruwa kuma sun shiga cikin halin kaka nikayi don haka ya hanzarta kai musu ɗauki domin ceto rayukansu cibiyar kula da ayyukan ceto ta teku ta bayyana cewa jirgin ruwan joy barrett yana kan hanyarsa ne na zuwa tashar jirgin ruwa na lipizia da ke arewacin italiya rundunar sojin ukraine ta kaddamar da hare-hare da makaman roka kan garin naboida tare da kashe mutane goma sha hudu da jikkata wasu ashirin da hudu na daban rundunar sojin rasha ta fitar da sanarwar cewa sojojin ukraine a bisa ganganci sun harba makamin roka kirar himas kan wani ginin asibiti da ke yankin naboida da ke garin luhask da sojojin rasha suka mame yankin inda harin ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha hudu hudu tare da jikatan wasu ashirin da hudu na daban da suka hada da majinyata da ma'aikatan kiwon lafiya rundunar sojin rasha ta kara da cewa likitocin wannan asibiti sun kwashe tsawon watanni da dama suna ba da tallafin jinya ga fararen hula da kuma sojoji da suka samu raunuka a gumurzun da ake yi a kasar ukraine ma'aikatar tsaron kasar rasha ta jaddada cewa kaddamar da harin soji bisa ganganci kan cibiyar kiwon lafiya na fararen hula babu babu shakka yana daga cikin babban laifin yaƙi da gwamnatin ukraine ta aikata babu wani bayani da ya fito daga majiyar gwamnatin ukraine dangane da batun kaddamar da hari kan asibitin garin na luhansk shugaban ofishin bangaren siyasa na kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ya ce ba za su zuba ido ana ci gaba da murkushe al'ummar falastinu a gidajen yari ba shugaban ofishin bangaren siyasar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ismail haniya ya yi gargaɗin cewa yankin gabas ta tsakiya ya kama hanyar fuskantar wani tashin hankali da ba a taɓa ganin irinsa ba sakamakon matakin murƙushe fursunonin falasɗinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya asabar dangane da tsokacinsa kan yadda sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke yin kutse cikin gidajen yari tare da ɗaukan matakan wuce gona da iri kan fursunonin falasɗinawa da ake tsare da su ismail haniya ya ce gumurzu tsakanin falasinawa da jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba zai ci gaba da takaita a cikin gidajen yari ba saboda al'ummar falasinu ba za ta bar 'ya'yanta da suke tsare su kaɗai ba a wannan arangama shugaban ofishin bangaren siyasa na hamas yana mai jaddada yin kira ga shugabannin kasashen duniya da masu dauke da ruhin yanci da su shiga tsakani domin dakatar da abin da ya kira matsayin matakan wuce gona da irin ministan tsaron cikin gidan haramtacciyar kasar isra'ila ita mai bin gafir da gwamnatin masu tsatsauran ra'ayi kan falastinawa da ake tsare da su a gidajen yarin haramtacciyar kasar isra'ila kasar maroko ta sake buɗe ofishin jakadancinta a birnin bagada gaza fadar mulkin kasar iraki bayan shekaru goma sha takwas da rufe shi kamfanin dillancin labaran ikna ya habarta cewa kasar maroko ta sake buɗe ofishin jakadancin ta a kasar iraki a jiya asabar inda bikin sake buɗe ofishin jakadancin ya samu halartar ministan harkokin wajen kasar maroko nasir burita da takwaransa na iraki fuad hussein kafin haka dai ministocin biyu sun gudanar da zaman tattaunawa a tsakanin su inda suka tabbatar da cewa matakin da masarautar Morocco ta dauka da sake buɗe ofishin jakadancinta zai zama matakin ƙarfafa ƙawance da kwakwaran alaƙa mai tsawon tarihi tsakanin ɓangarorin biyu. A nashi ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar Iraki ya yi kira da a haɓaka harkar tattalin arziki da samar da hanyoyin shigar Irakawa cikin ƙasar Morocco musamman 'yan kasuwa a matakin farko. kasar maroko dai ta rufe ofishin jakadancinta da ke birnin bagadaza ne tun a shekara ta 2005 inda ta mayar da shi zuwa birnin amman fadar mulkin kasar jordan saboda taɓarɓarewar matakan tsaro a kasar ta iraki a wancan lokaci ƙarshen labarun duniyan kenan. To da Sunusi Inuwa Wanti dauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye shirye inda zamu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa to a yau za mu dubi ne a kan banin da yake a tsakanin ƙasashen sudan da turkiya dangane da batun shiga cikin ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato da sudan ɗin take sanyi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. alaka tsakanin ƙasar turkiya da sweden ta dagule saboda ƙoƙarin da ƙasar ta turawa take na shiga ƙungiyar tsaro ta nato dalilin wannan ja'in jaɗin dai shine da dole ne fa sai turkiya ta amince da shigowar sabuwar memba a matsayinta na ɗaya daga cikin waɗanda aka kafa wannan ƙungiyar da ita a can ƙasar ta sweden yin suka ga ƙasar turke da shugabanta rajab tayyip erdogan ya zama ruwan dare a kwanakin nan inda shugaban jam'iyyar nan ta masu wuce gona da iri jamie ekison ya bayyana shugaban turke da cewa ɗan kama karya ne musulmi ya kuma ce ƙasarsa ta tabbatar da turkiya abubuwa da yawa domin ta amince da ita ta zama memba a cikin kungiyar jejeniyar tsaro ta nata din amma wannan yana da iyaka domin har yanzu ba mu gabatar da sassaucin da mutumin da bai yarda da tsarin demokuraɗiyya yake so ba wato yana nufin urdugan wannan bayanin ya fito ne dai daga mutumin da jam'iyyarsa ta 'yan demokuraɗiyyar ƙasar sweden wacce take a matsayin ta biyu a ƙasar ita ce kuma jam'iyyar da aka gina ta akan kin jinin hijira musamman ma idan masu yin hijira zuwa sweden ɗin musulmi ne wato ba ta son ganin musulmi a wannan kasa zaben da aka yi na ƙarshe a ƙasar a cikin watan satumba ya bai wannan jam'iyyar kaso 20.54 cikin 100 na jimillar ƙuri'un da aka kaɗa daga cikin sharuɗan da turkiya ta gindaya wa sweden idan har tana son ta ba ta dama ta shiga cikin wannan kungiyar tasu ta tsaro wato nato to da akwai mika mata shugabannin kungiyar kurdawa nan ta pkk da suke zaman gudun hijira a can sudan din ita kuwa turkiya tana ɗauka wannan kungiya ne dai a matsayin 'yan ta'adda gabanin zaben da ya gudana a watan satumba na shekarar da ta gabata gwamnatin ƙasar ta sudan a ƙarƙashin firaminista magdalena anderson ta nuna cewa za ta amince da a tattauna waɗannan sharuɗan da turkiya ta gindaya sai dai bayan faduwar jam'iyyar a zaben ƙarshen nan da aka yi wannan sabuwar gwamnatin ta masu wuce gona da iri da wuya ta amince da hakan mutanen da turkiya take so a mika mata da suna ƙarƙashin ɗaya daga cikin kaso uku ne akwai 'yan asalin ƙasar Turkiyya da su kai ga samun haƙƙin zama 'yan hijira ba to turkiyan tana son wato a mayar da su zuwa turkiya waɗanda kuma aka riga aka baiwa haƙƙin zaman hijira to babu yadda za a yi a kore su saboda hakan yana da alaƙa ne da haƙƙin ɗan adam da kare shi wanda sweden ta rattaba hannu a kansa kuma waɗanda aka baiwa haƙƙin zaman hijira za su kai ƙarar gwamnatin ƙasar a kotun tarayyar turai idan har gwamnatin ƙasar ta ce za ta kore su ko ta miƙa su zuwa ga turkawa kaso na uku su ne waɗanda aka bai wa haƙƙin zama 'yan ƙasar sweden wato babu ma da za a yi a kore su da ƙasar saboda haƙƙin su daidai yake da na firaministan ƙasar jawabin da sweden ta bayar a wancan lokacin shine kotu da ma'aikatar shari'a su ne za su shiga su duba yiwuwar warware wannan takaddama sai dai kuma ita kanta ƙasar turkiya ta zurfafa inda kakakin fadar shugaban ƙasar ibrahim kalin ya buƙaci ganin ma'aikatar shari'a ta sauya fassarar da ta baiwa ma'anar ta'addanci saboda ya dace da abin da turkiyyar take so na a amika mata kurdawa yan pkk idan ko ba haka ba to ƙasar sweden ta manta da magana shiga ƙungiyar nato wannan ce badakalar da sweden take ciki tana son shiga cikin ƙungiyar nato amma kuma babu yadda za a yi wa turkiyya abin da take so a cikin ƙasar kuwa da akwai ƙungiyoyi masu matsin lamba da suke yin kira da a shiga cikin nata ta kowane hali bisa dalilai biyu na ɗaya na siyasa ne na biyu kuma na tattalin arziki to a siyasance ɓangarorin siyasar da suke tare da amurka a cikin ƙasar ta sudan suna son ganin sai an shiga cikin ƙungiyar nato da yan watsi da tsohon siyasar ƙasar ta zama 'yar ba ruwanmu a tsawon lokacin rikice-rikice da yakin cacen baki tsakanin yammacin turai bisa shugabancin amurka da kuma tarayyar soviet bisa jagorancin rasha a yayin yakin neman zaɓe da ya gudana masu tsaurin ra'ayin siyasar ƙasar sun rika yin alkawarin cewa idan suka ci zaɓe za su ƙarfafa sojojin ƙasar da kafa rundunar tsaro mafi ƙarfi wannan shi ta fuskar abin da ya shafi bangaren siyasa ta fuskar tattalin arziki masu bakin fada suna yin matsin lamba ga 'yan siyasa da su sauya dokokin kasar da za su ba da dama a zuba hannun jari bayan an shiga cikin kungiyar ta nato suna son ya zama na an samar da dawamamman yanayi na zuba hannun jari a fagen kera makamai don haka kamfanonin makamai da masu yin kayan yaƙi da suke da alaƙa da tsaro suna son ganin cewa ƙasar ta shiga nato domin su samu damar da za su bunƙasa sana'o'insu hankalin mutanen sweden ya koma kan amurka ne wacce suke ganin cewa za ta yi wa turkiya abin da take so saboda ta gamsar da ita ta yarda ta bar sweden ɗin ta shiga cikin wannan ƙungiya ta nato daga cikin abubuwan da amurkan za ta iya baiwa turkiya dai a matsayin toshiyar baki ta kyala sweden ta shiga nato shine shugaban kasar biden ya amince a saiwa turkiya jiragen yaƙi samfurin f-16 da a baya majalisar dattijan ƙasar ta amurka ta ci bata yadda a saida wa turkawan ba kudaden wannan cinikai dai za su kai dala amurka biliyan ashirin to a wancan lokacin da majalisar ta ki amincewa a sayarwa da turkiya waɗancan jiragen yakin turkiyan ta fusata a matsayinta na kuna memba a cikin ƙungiyar jirgin tsaro ta nato su ta nufi rasha inda ta je ta sayi makaman nan samfurin s-400 daga rasha su dai wannan makaman sa daga cikin makaman da suke bawa nata tsoro saboda karfinsu wajen iya kakkaɓo duk wani abu mai yawo a sama jirgin sama ne ko kuma makami mai linzami to wannan shine takaitaccen abin da ya jawo gaddama da rikici a tsakanin kasashen turkiya da sweden dangane da batun shiga cikin kungiyar jijiyar tsaro ta nato da fata an ji daɗin abin da aka saurara masu rau za mu dasa a nan sai da kafin mu karkare muna ga ta kudu a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng ku kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu shirin duniyar mu a yau kenan to kuma za mu kai ga shirin nan na muryoyin masu saurare masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. gidan rediyo ta hira ina muku fatan alkari da fatan wani cikin kushin lafiya mai magana turan siki daga jihar gombe tarayyar najeriya na kira ne daga nan jihar gombe tarayyar najeriya to tunda muna karshen mako karshen mako ne za mu miƙa gaishe gaishe mu da yan uwa da amina arziki ina gaishe da abokina wato shehu rasha da yake zaune a jihar bauchi da kuma abokina usman abubakar shi ma da yake zaune a jihar bauchi da makocina abun ɗan fari shi ma da yake zaune a jihar gombe da yan uwa da suke cikin wannan gidan da shi jagoran shiri wato hassan barka ina gaida shi ina gaida usaini sani da usaini haɗattai da magaran da ibrahim haruna mazauni a ingirawo mazauni a ƙasar kamaru dukkan ku ina gaishe ku da fatan kun ji kuna nan cikin ƙoshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu jamhuriyar musulunci biyu jamhuriyar musulunci ta iran to ina muku fata alheri muna godiya damar da kuke ba mu karshen mako muna gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaba rabin mai aski akwai alhaji lawal tati su da dan minista akwai dozman taksi moto akwai baba lefe baba gambo tumniya akwai tijani mai shayi gafati akwai akwai akwai letoro mai sansu bakin hospital to ina mushi fata alheri ma akwai mujimi a daidaita to madalla erdogan ina mishi fata alheri masha Allah akwai idi kore akwai abdul mana wanda suke mai da mutuwa duka ina gaida su akwai umar shayi mai shayi wanda yake garin tudun agwa akwai lawal dan madan wanda yake garin tudun agwa da faruko da fatan kowa ya wuni cikin koshin lafiya da kai kanka mai shirye shirin nan hassan barka to ina maka fata alheri masha Allah daga naku ne miji jirgi garin tudun agwa a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran mai magana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Da yake yau Juma'a ne zan yi amfani da wannan dama in gaida 'yan uwa da amunan arziki. Farko ina gaida jagoran shirin Malam Hassan Barka, ina gaida Muhammadu Dan Bare wanda yake yame ina gaida tsoho Abubakar mai albarka wanda yake yame kuma ina ina gaida babban abokina Ibrahim Fatima Haruna Bingirawa ina gaida eh, Iliya Mai Kanti da Shayi Sunusi Maɗattai su Maɗattai Suleiman eh, duka ina gaishe su ina gaida Musa Hayya a Alkahira kuma ina gaida mala Adamu a ƙasan Sudan kuma ina gaida Haɗabi Mai Kwamfuta Mai Yama kuma ina gaida Goni Ali Lawan Gamadan ina gaida dukkanin masu sauraron wannan gidan radio mai albarka na gode radio Tehran. Assalamu alaikum biyu Hausa mai magana rabi'u limana mai rami tuwarak da magaran da farko a gaida mini dazman ta kasimu to a gaida mini baba ya gambo tumni a gaida mini sunu su isu madattai a gaida mini idi kore na mai rami tuwarak a gaida mini jirgi Tida aguwa a gaida mini lawan dan madan ta da aguwa a gaida mini baba ya gambo tumni a gaida mini baba ya lefe a gaida mini lawal amurkan a gaida mini dj alisto a gaida mini Mohammed sani umaru a gaida mini shugaba raba mai aski tashi lafiya mai magana abdulmana mai rami tuwarak da magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa radiyo radio hausa hiran mai magana shi ta tayar daga nan a agadis jamhuriyar nijar da yake muna karshen mako na so in yi amfani da wannan dama in mika sakonnin gaishe-gaishe na zuwa ga yan uwa da na arziki da farko ina gaida kabiru sule usman a nan birnin zandar na mashi fata alheri akwai sanusi madate akwai so madate akwai yakuba mai aski a nan badaraka jihar da magaran akwai sani star kasuwar kwalliya akwai alkasim baban limar ahana ne ke nan birnin agars akwai alkasim da ke nan birnin agars ina mishi fatan alheri a nan unguwar amarewa akwai samariya haruna akwai ibrahim haruna bingira jabuza a nan jamhuriyar nijar ina mishi fata alheri akwai malam muhammad dambare bari da ke birnin niamey akwai bukar roga roga nan agaris akwai prezi ilis prezi na kula birnin da ke nan birnin agars radio biyoyi hausa ta da mai magana ce ta tayar da ganin agaris jamhuriyar nijar a karshe ba zan mance da babana ya kuma uban marayu da ke nan a birnin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu biyu gidan rediyo na iran mai albarka mai magana usman sani kashirmo karamar hukumar dakin tofa daga jihar kano najeriya ina son ku bani dama in gaida yan uwa da abokan arziki farko ina gaida amarya ta zulaihat maman amina sannan ina gaishe da abokina hamsu mai caji kashirmo bakin titi da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da na'ima musa da ke jihar kebbi kebbi najeriya sannan ina gaishe da hamza ID Gamadan sannan ina gaida Gwani Lawan Ali Gamadan sannan ina gaishe da Falal Nijar da ke kasar Libya sannan ina gaishe da Matu direba da ke kasar Libya sannan ina gaishe da Sanusi Black direban tanki da ke garin Badime sannan ina gaishe da duk wani mai sauraron wannan gida naku mai albarka. na godiya biyu a can sama da jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuna tare da mamman na dauda cikin da ake kira da bigiman eroga da ya kyau karshen mako ne za mu yi gaishe gaishe da farko yana gaida dukkan ma'aikatan gidan radiyon nan da dukkanin ma'aikata na gidajen radiyo na nan jihar da magaram da dukkanin ma'aikata ne na yan jarida na kasashen ƙetare da muke hulɗa da su muna musu fatan alkhairi ina gaida sanusi madatta ya kuma mai aski ba ka taso unguwar tudu akwai mu tare basiri dan jarida a gidan radiyo shukura akwai baba ya lefe shugaba na fara masoyan asali wanda ba na budara ba akwai shugaba raba mai aski akwai abdulaziz prezi akwai rile tiro akwai dukkan yan radiyo aminci liberty ina gaida su akwai yan fara iroga wani zifi ibrahim rigar malam shagari akwai baba tsoyo mai albarka ne akwai abdulmumini sokoto akwai na nazifi ibrahim rigar malam shagari ina gaida dukkan yan kumatin umarta To the suke faɗin afirka baki daya daga mai gaishe su mamman sani dauda cin wanzu wanda ake kira da bigima faɗa erogan da magana abdurrahman sunana wanda aka yi sani da abdo gibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar ina so a bani dama kamar yadda aka saba ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki a duk karshen mako na farko ina gaida hassan farka shine mai watsa shirin wanga da shi da abokan aikin shi ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina. na alkasim da ke agaras akwai kuma alkasim baba shugaba ne na kwamitin amintattu ina mushi fatan alkhairi ina gaida shi da shi da iyalin shi ina dawo nan da magarma akwai abokina sabu usa biola akwai aliman mankarimu usaini star kasuwar kwalliya akwai su madattai sunushi madattai akwai musa hadarin asuba da magaram akwai kaɗo diga ga ina mashi fatan alkhairi ina gaida 'yan garin kadamari ga baki ɗayansu mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku daga unguwar kadamari ta mundun da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum hausa boh mai magana muhammadu lawal luwaye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar nijar to alhamdulillahi da yake muna cikin karshen mako ina son yi amfani da wannan dama in isar da saƙon gashe-gashe na ga yan da abokanan arziki wanda dai suka sawwaka to da farko ina gaida kabiru sula usman zandar ina gaida dahir zakin soyayya bulbaram sannan ina gaida alkasin shugaba fesgan na kungiyar da eh, masu kira da masu sauraro na afirka da mataimakinsa abdulmumini muhammad da ma sauran mambobi da suke wannan tafiya mai albarka ga baki ɗaya na isar da saƙon gaishe-gaishe na ga duk wani mamba mai sauraron rediyo da masu kira na afirka ga baki ɗaya ina isar da sakon gaisuwa a gare su sunana muhammadu lawali luwayya matsinkai kai jihar da magaram jamhuriyar nijar ku tashi lafiya To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. ya a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin mu na safe. Yanzu kuma ga shirin na namu koyi harshen Farsanci. آموزش زبان فارسی mukoyi harshen farisanci. bismillahir rahman rahim jama'a masu haɗe asalamu alaikum barkamu da saurara da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na arba'in da hudu yanzu haka dai dare ya riga ya raba tsaka muhammadu da abokinsa sun kama hanyar su ta komawa zuwa wurin kwanan ɗalibai a cikin wata mota ta tasi tituna dai za a iya cewa babu cunkoso a cikinsu direban da ke tuka wannan mota ya kama hanya ta ɓangaren dama amma a wannan ɓangaren cike ke da motoci da suke tafiya da sauri suna kunna hitulu suna kashewa wannan ya sanya muhammadu yake mamaki cewa to menene haka ko ba komi dai wannan ɗaya ce daga cikin al'ada ta iraniyawa a lokacin da suke gudanar da bukukuwa na aure a lokacin da ake raka ango da amarya zuwa gidansu dangane da haka ya tambayi abokinsa sa'id dangane da irin wannan al'ada ta iraniyawa sun kuma tattauna kan wannan lamari kamar da za a ji a cikin tattaunawar da za ta zo a cikin shirin namu amma kafin a je tattaunawar tasu sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su baki daya a cikin shirin kamar haka. Inja. Anan. anja. اچان چه خبر است؟ منه لبری شلوغ است یه دا چون کسو ماشین موتا ماشین ها چی؟ ساعت اوه دوازده شبیو شب ددری بوق میزنند سنا اودا کاروان عروسی توگر بیکن اوری یعنی چه؟ می حکن که ببین دوبه مهمان باقو مهمانها باقی عروسی بیکن اوری تالار دکن تارو هتل هتل خوب میکو بعد از باین عروس امریا داماد انگو به همراه ترده خانه گده جدید سابو جدیدشان سابونسو آنها می روند سو سنازوا خوشحالی murna نشان نونا نشان میدهند سنا نوناوا ببین دوبه ماشین عروس موتر امریا آنجا اچن من میبینم نی اینا گنن قشنگ میکو پر از چکه گل پره ازدواج اوری مراسم تران بیکی مختلف دبن دبن نمونه سامپری یک نمونه سامپری گدا کمی کدن جوان متشی جوان ها متاسا جوان های ایرانی متسن ایرانیاوه شنیدم نجی مراسم ترن بکی پرهزینه mai cin kuɗi. Ma'amulan. Bisa ga al'ada. Bok. Lambu. Ba'azi ha. Wasu. ساده می آنها میگیرند سو سنا کربا جشن بکی جشن ساده بکی می سوکی موافق وندا یا امینچه موافقم نه امین چه همینطور هکنم To madalla, to yanzu kuma sai a biyo mu domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da abokinsa Sa'id. اینجا چه خبر است؟ خیلی شلوغ است چرا ماشین ها ساعت دوازده شب بوغ میزنند؟ این یک کاروان عروسی است کاروان عروسی یعنی چه؟ بعد از پایان مراسم عروسی در تالا میهمان ها به همراه عروس و داماد به خانه جدیدشان می روند. چه خوب پس آنها به این شکل خوشحالی خود را نشان می دهند بله ببین ماشین عروس آنجا در بین ماشین ها است آره میبینم خیلی قشنگ است پر از گل است ازدواج در ایران مراسم مختلفی دارد این یک نمونه از آنها است از جوانهای ایرانی شنیدم که مراسم عروسی خیلی پرهزینه است بله معمولا میهمانی در تالار یا باغ یا هتل است البته بعضی ها یک مهمانی خیلی ساده می این خوب است من با جشن ساده ازدواج موافقم من هم همینطور تو مدلا بند اکا جیت تناوه سکانن محمد دا ابوکن سا سعید از کما سیا کار سوارون ونن تلتوناور اما دا فسره تا اچکن هر شان اینجا چه خبر است خیلی شلوغ است چرا ماشین ها ساعت دوازده شب بوغ میزنند؟ آنان مینه نیلا باری اکوی چون کسو سوسی میسن یا موتوچی کرپی گوم شبیو نداری سکی دن اودا این یک کاروان عروسی است و وطا توگر بکن اوری چی کاروان عروسی یعنی چه؟ توگر بکن اوره می هکن که بعد از پایان مراسم عروسی در تالار میهمانها به همراه عروس و داماد به خانه جدیدشان می روند. باین کملا بیکن اوری ا داکن تارو باقی za su tafi دا امریا دا انگو زوا چه خوب پس آنها به این شکل خوشحالی خود را نشان می دهند. آده کیو کنن سو هکن نه سکه نونا پرین چکن سو؟ بله ببین ماشین عروس آنجا در بین ماشین ها است ای دوبا موتر امریا گاته چنگ از اکیر موتوچی آره میبینم خیلی قشنگ است پر از گل است ای نگنی آیا ندی کیو تا چکا دا پرنی ازدواج در ایران مراسم مختلفی دارد این یک نمونه از آنها است اکوی بکوکوه دا بند نه نا اوری ایران ونم مثال دینی دگه سو از جوانهای ایرانی شنیدم که مراسم عروسی خیلی پرهزینه است. نجی دگه متاسا ایرانیاوا چوا بکوکوان آوری ایران سنا ساده سوسی بله معمولا میهمانی در تالار یا باغ یا هتل است البته بعضی ها یک مهمانی خیلی ساده میگیرند ای bisa ga al'ada taron ɗaurin aure ana yin sa ne ko a ɗakin taro ko a lambu ko kuma a hotel duk da cewa wasu ana gudanar da tarukan nasu ne a cikin sauƙi in hubast, man ba jashin sade ازدواج موافقم. Eh, wannan yana da kyau. Nima na yarda da bikin aure mai sauƙi. من هم همینطور نیما هکنم To madalla to jama'a masu ware baki ɗaya nan makawo ƙarshen shirin namu na yau za a je mu ɗauki da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasi ne Abdullahi Salihu ku ke muku fatan alheri Shirin mu koyi harshen Farsanci kenan to kuma ga shirin na ƙarshe Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batu rahoton da jaridar lemon ta ƙasar Faransa ta wallafa ne kan kama gawurtaccen mai safarar baƙin haure daga nahiyar Afirka zuwa ƙasashen yamma yammacin turai da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. farkon wannan shekara dai ya zo da albishir ga bakin haure daga gabashin afirka inda aka kama fitaccen ɗan ƙasar eritrea kiden zakariya habt maria a ƙasar sudan a wani samame da jami'an tsaron ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa suka gudanar tare da haɗin gwiwar 'yan sandan ƙasa da ƙasa wato interpol bayan da kidel ya tsere daga hannun 'yan sanda a kotun ƙasar habasha a shekara ta 2021 jaridar le monde ta ƙasar faransa faransa ta bayyana cewa ɗan ƙasar eritrea mai shekaru 39 a duniya wanda cibiyar sadarwarsa ta hada daga somalia zuwa libya kuma take da ƙarfin fatocin dubban matasan habasha zuwa ƙasashen turai a duk shekara kidal zakariya yana ɗaya daga cikin masu fasakwabri mafi muni a duniya a cewar 'yan sandan netherland waɗanda suka sanya shi cikin jerin sunayen waɗanda aka fi nema ruwa a jallo cikin wani rahoto da wakilin jaridar le monde ta kasar faransa da ke birnin nairobi kenya nuwe hoshit bodin ya watsa ya bayyana cewa kidel ya wurga rayuwar masu neman yin hijira cikin mummunan kangi ta hanyar azabtarwa fyaɗe da cin zarafi musamman lalata rayuwar matasa bakin haure tare da karɓe kudadensu wani mai rajin kare haƙƙin bakin haure 'yan ƙasar eritrea miron istafanus ya ce kidel shaidan ne ne bakin haure sun fuskanci dangogin azaba a hannun kidal kamar yadda ya ji jama'a suna faɗa a sassa daban-daban na birnin addis ababa na ƙasar habasha a shekara ta 2020 kuma an kama shi a karan farko a ƙasar ta habasha a wancan lokaci kuma aka gurfanar da shi a gaban kotu bisa tuhumarsa da safarar mutane tare da sayar da su amma ya samu tserewa daga hannun kotun gwamnatin tarayyar habasha da ke birnin addis ababa bayan shekara guda da haɗin bakin jami'an 'yan sanda don haka kotun habasha ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan kurkuku a bayan idansa wato duk da baya hannu tsawon shekaru biyu bayan gudunsa kidal zakariya ya ci gaba da wannan sana'a tashi ta safarar bakin haure akan hanyoyin da suka hada tsakanin hamadar sudan da libya Estefanus ya ce, kidal ya shafe lokacin gudanar da safarar mutane daga watan Afrilu zuwa Satumba a ƙasar Libya, kuma ya kwashe sauran lokacinsa yana aiki a ƙasar haɗaɗɗe daular Larabawa, inda ya kasance mazauni a ƙasar, kuma ƙasar ta zame a matsayin babbar cibiyar sadarwarsa ta karɓar maƙudan kuɗaɗen fansa daga iyalan bakin haure da ya yi garkuwa da su. A shekarar da ta gabata, hukumomin haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun ƙaddamar da wani bincike tare da taimakon 'yan sandan kasa da kasa na interpol kan cibiyar sadarwar kidel wanda binciken ya hada har da ɗan uwansa na kud da kud da yake taimaka masa wajen halatta kuɗin haram inda aka lura da cewa waɗannan hada-hadar kuɗaɗe suna gudana ne da cibiyar kidel da ke ƙasar sudan ma'aikatar shari'ar ƙasar haɗaɗɗe dole larabawa ta zargi kidel tare da nemansa kan laifin almubazzaranci da dukiya da kuma damfara kuma ƙasar new zealand ta buƙaci a mika mata shi kan zargin safarar mutane tsakanin afirka da turai kuma ta ɗauki kama shi a matsayin wani babban nasara ce ga bangaren shari'ar ƙasar ta holland wato netherlands da na ƙasa da ƙasa a cewar wani memba wanda bai bayyana sunansa ba daga ofishin mai gabatar da ƙara a ƙasar holland wanda a halin yanzu yake tuhumar wani ɗan ƙasar eritrea mai suna walid wanda ainihin sunansa tewelde gotame bisa zargin shiga wata ƙungiyar masu aikata mug ga laifuka da suka hada da fatocin mutane yin garkuwa da mutane kwace da cin mutunci ciki har da fyaɗe a cewar ɗan jaridar ta le mutane biyun sun cika hamadar libya da rayuwa cikin tsoro da fargaba na tsawon lokaci inda suke ɗaura bakin haure a sansaninsu da ke bani walid a kudancin misrata na ƙasar libya don neman kuɗaɗen fansa daga iyalansu har ya kai ga ana kiran sansanin bani walid da garin fatalwa saboda yawan bakin haure da suka mutu a can karkashin muzantawar 'yan fasa kwabri wata ba amerikiya da ake mata lakabi da troy salam da ta isa sansanin na bani walid kuma ta shafi tsawon shekaru biyu a cikinsa ta kira sansanin da jahannamar duniya lokacin da ta bi ta hanyar sansanin kidel a libya akan hanyar ta ta zuwa yankin sicily na kasar italiya don tserewa daga aikin soji inda shugabannin tawagar ayarin da take ciki suka buƙaci ƙarin kuɗi dalar amurka dubu bakwai bayan dubu shida da ta biya su tun da fari sakamakon babu kuɗi a wajenta da za ta biya su sai suka ɗaure ta tana cewa a kullum rana ana yi mata fyaɗe da azabtar da su kuma ana kashe wutar tabar sigari a jikin fatar su tana cewa wani mutum mai kekishashen zuciya yana ɗaukan hoton yadda ake azabtar da su ta hanyar amfani da wayarsa domin tsoratar da iyalan waɗanda ake tsare da su a sansanin da nufin hanzarta turo kuɗaɗen fansa daga gare su mai rajin kare haƙƙin bakin haure 'yan ƙasar eritrea miro istafanus ya jaddada cewa kama waɗannan mutane biyun kidel da walid tana isar da saƙo ne mai ƙarfi ga mutanen da suke fatocin bil'adama kuma suke tunanin cewa ba za a kama kama su ba yana fatan kawo ƙarshen fatocin mutane daga eritrea a gefe guda kuma hukumar kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta gudanar da ƙididdigar yawan adadin mace-macen da ake samu akan hanyoyin ƙaura zuwa turai da kuma cikin ƙasashen na turai inda ƙididdigar ke fayyace cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ta tattara bayanan mutuwar akalla mutane da hudu akan hanyoyin ƙaura zuwa turai da kuma cikin ƙasashen yammacin turai tun daga farkon shekara ta 2021 don haka ta yi kira ga kasashen turai da sauransu da su hanzarta daukan kwararan matakan ceto rayuka domin rage mace-macen mutane yayin balaguran hijira hukumar kula da bakin haure ta kasa da kasa iom ta fitar da rahoton karuwar adadin mace-mace da ake gani akan hanyoyin tekun bahar rum da kan iyakokin ƙasashen turai da kuma nahiyar afirka inda hukumar ta fitar da rahoton da ta yi rijistar mutuwar mutane sama da da dubu ashirin da bakwai yayin balaguron hijira zuwa turai tun a shekara ta dubu biyu da sha hudu julia black marubuciyar sabon rahoton bayanan hukumar iom kan bacewar bakin haure zuwa turai a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya tana cewa waɗannan yawan mace-macen bakin haure da ake ci gaba da samu wani abun tunatarwa ne cewa ana buƙatar ƙarin hanyoyin doka da amincin yin hijira har ila yau rahoton hukumar iom ya jaddada cewa ana ci gaba da samun karuwar mutuwa da bacewar bakin haure a lokacin gudanar da tafiye-tafiye zuwa kasashen yammacin turai inda rahoton ke cewa akalla mutane 2,836 ne suka mutu da bacewa da aka yi rijistan su akan hanyar teku musamman tsakiyar bahar rum tun daga shekara ta 2021 zuwa ranar 24 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2022 kuma an samu karuwar mutuwar bakin haure 2,262 da aka yi rijistan su a tsakanin shekara ta 2019 zuwa 2020 rahoton ya kara da cewa a hanyar yammacin afirka atlantic zuwa tsibirin kanari na kasar spain an ba da rahoton mutuwar mutane 1,532 wanda shine adadi mafi yawa a cikin shekaru biyu tun lokacin da hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa ƙasa IOM ta fara tattara bayanan mace-macen bakin haure a shekara ta 2014 sannan tun daga shekara ta 2021 an sami karuwar adadin mace-macen bakin haure a wasu hanyoyin turai da yawa idan aka kwatanta da shekarun da suka gabata musamman akan iyakokin ƙasa tsakanin ƙasashen Turkiya da Girka inda aka yi rijistar mutuwar mutane 126 a hanyoyin yammacin Balkan kuwa mutane 69 ne suka mutu sannan nan hanyar tashar ingila mutane 53 akan iyakar belarus da tarayyar turai kuwa mutane 23 ne suka mutu mutuwar 'yan ukraine da suka tsere daga rikicin baya-bayan nan sun kai mutane 17 rahoto daga waɗanda suka tsira da rayuwarsu da hukumar kula da hijira ta duniya ta samu na nuni da cewa akalla mutane 252 ne suka mutu a lokacin da ake zargin hukumomin turai da korar tilastawa tun daga shekara ta 2021 an ba da rahoton mutuwar waɗanda aka kora a tsakiyar tekun bahar rum da suka kai mutane 97 tun daga shekara ta 2021 sannan a gabashin bahar rum mutuwar mutane 70 akan iyakokin ƙasa tsakanin turkiya da girka mutuwar mutane 23 a kan iyakar belarus da poland mutuwar mutane hudu har ila yau bayanai dangane da bacewar bakin haure suna nuni da cewa adadin waɗanda suka mutu a kan hanyoyin ƙaura zuwa turai da kuma cikin ƙasashen yammacin turai ya yi ƙasa da sauran yankuna na duniya misali a tsakiyar tekun mediterania mutane hudu ne kawai daga cikin hamsin da tara da aka iya tantancewa sun fito daga wasu ƙasashe da aka san su wato kashi bakwai cikin ɗari ne suka mutu a tekun turai turai a shekara ta 2021 wanda hakan ke nufin ba a san ko suwaye sauran mutane 55 da suka rage ba wannan adadi ya yi ƙasa da waɗanda suka mutu a gabar tekun arewacin afirka a kan mashigar tsakiyar bahar rum a takaice dai sama da mutane 17,000 ne suka rasa rayukansu akan hanyoyin shiga turai a tsakanin shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2021 masu saurare ganin lokacin da aka diba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. kana ga kuma da haka ne ma muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da rana idan an sake mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya